sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 22 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 21 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a Najeriya 'yan takara a jam'iyyar APC mai mulki na ci gaba da yin tsokaci kan farashin kudaden sayan fom da uwar jam'iyyar ta yanke a farkon makon nan. Amma a ɗauki naira miliyan ɗari a ce wai wannan kuɗin shine za ka biya saboda kai takara kaga an nuna akan cewa cin hanci da rashawa ya tabbata kenan. sannan za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar da Najeriya sun ɗaura ɗamarar magance matsalar tsaro da ta'addabi ƙasashen biyu. Baya ga haka a Ghana za ku ji cewa ofishin jakadancin Rasha ya nisanta kansa daga matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da shi a duniya. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman. To amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum wani janar ɗin sojin rasha ya ce burin ƙasar shine ta karɓe ikon ɗaukacin kudanci da gabashin ukraine lamarin da ya ƙara fito da shirin rasha na mamaye ukraine fiye da yadda aka zata a baya hukumomin ukraine sun ce kalaman rusta minikayev wanda shine mataimakin kwamandan dakarun tsakiya na ƙasar ta rasha sun nuna cewa ikirarin da rasha ta yi a baya cewa ba ta da burin mamaye yankunan ukraine duk yaudara ce kafafen yada labaran kasar ta rasha sun raito janar dan sojin yana cewa moscow tana so ta karbe ikon daukacin yankin donbass ta yadda hakan zai samar da hanyar da za ta haɗe shi da crimea sannan ta kuma karbe daukacin kudancin kasar inda zai dangana har zuwa yammacin yankin moldova da ya bangare amma yake karkashin kasar ta rasha Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Falasina Red Crescent ta ce akalla mutum 31 aka jiwa rauni a yau Juma'a ciki har da mutum goma sha hudu da aka kai su asibiti bayan wani fada da ya barke a farfajiyar masallacin Kudus da ya kasance wuri mai tsarki ga musulmi da Yahudawa. Hukumomi sun ce bayan da Falastina suka fara jifa da duwatsu a farfajiyar masallacin. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da harsashen roba da gurneti mara cutarwa wajen shiga tsakani. kamfanin dillancin labarai na ap ya roito cewa 'yan sanda sun yi shiga da ta nuna cikakkiyar daura da mara kwantar da tarzoma kamar yadda aka saba an hana yahudawa zuwa masallacin na al'aqsa cikin kwanaki goma ƙarshe na watan ramadana inda aka hana su zuwa yin tarukan addu'o'i a wannan lokaci amma kuma matakin baya aiki a 'yan shekarun bayan nan a wannan shekara dai azumin watan ramadana mai tsarki na gudana ne a daidai lokacin wasu tarukan yahudawa da na kiristoci masu tsarki waɗanda su ma suke wakana lamarin da ya sa dabban mutane daga addinan uku suke ta tururuwa zuwa wannan wuri mai tsarki a yau juma'a wani reshen kungiyar is ya ɗauki alhakin wasu jerin hare-haren bamabamai waɗanda suka kaikaici 'yan shi'a marasa rinjaye afghanistan yayin da pakistan ta fitar da wata sanarwar gargaɗi kan barazanar da kungiyar is ke yi a gabashin lardin punjab hari mafi muni shine na ranar alhamis inda wani bam ya tashi a wani masallacin 'yan shi'a da ke arewacin mazar al-sharif hukumomin asibiti sun ce akalla mutum sha biyu ne suka rasa rayukansu yayin da wasu arba'in suka jikkata gabanin hakan kuma wani bam da aka dasa a gefen hanya a kusa da wata makarantar yara a kabul babban birnin kasar ya jikata ɗalibai biyu a unguwar da ake kira dashir barci da 'yan shi'a suka farin jayi sannan wani bam na uku da aka saka a arewacin kundus ya raunata wasu makanikai goma sha ɗaya da ke wa taliban aiki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban kenya mawa kibaki wanda ya mulki ƙasar daga shekarar 2002 zuwa 2013 ya mutu yana mai shekaru 90 a yau juma'a shugaban kenya uhuru kenyatta ya sanar da rasuwar kibaki tsohon shugaban ya ci zaɓe ne a shekarar 2002 inda ya kawo ƙarshen mulkin tsarin jam'iyya ɗaya da ta kwashe tsawon shekaru arba'in tana mulki a lokacin da ya karɓi mulkin ƙasar kibaki ya sha alwashin yin yaƙi da matsalar cin hanji da rashawa ya kuma dasa matakan farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar sai dai duk da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar na kenya an ga ci gaban yaduwar matsalar ta cin hanci da rashawa a zamanin mulkinsa a lokacin zaben wadinsa na biyu a shekarar 2007 inda ya kara da raila odinga wanda ya zargi kibakin da tafka magudi an yi rikicin da ya kai ga mutuwar sama da mutum dubu daya a kuma ƙarshen wa'adinsa na biyu ne kibaki mika mulki ga kenyatta wanda aka zaɓa a shekarar 2013 inda daga nan ya yi ritaya daga harkar siyasa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin da muke da su. A Najeriya 'yan takara a jam'iyyar APC mai mulki na ci gaba da yin tsokaci kan farashin kudaden sayan fom da uwar jam'iyyar ta yanke a farkon makon nan. Lamarin da wasunsu suka ce zai iya hana mutane masu nagarta fitowa don a zaɓe su. Adamu Garba na ɗaya daga cikin waɗanda suke da sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta APC a zaben shekarar 2023. Ya kuma yi mana ƙarin bayani akan yadda ya kalli wannan al'amari. sunana adamu garba ni dan takarar shugabancin najeriya ne a shekarar 2023 da take zuwa a karkashin jam'iyyar apc wato kuɗin fom da aka yi releasing naira miliyan ɗari. wannan tsarin bai yi ba a nawa tunani saboda yadda ake fito da 'yan takarkaru a tsarin demokaradiyya da ya dace ana bin tsari ne a duba wani 'yan takara ne ya fi kawo wasu abubuwa wanda zai amfani jama'a ya amfani al'umma ya kawo ci gaba ya magance matsaloli da al'umma suke fesin kamar yanzu mu a nan najeriya an san mu da matsalolin talauci da tsaro da abubuwa da yawa da ya addabe mu wa'annan abubuwa su za a bi wa'annan 'yan takarkarun a ga wane ne ya kawo wasu abubuwa wanda ko tsari wanda zai taimaka ya magance wa'annan matsaloli haka ake fito da 'yan takara amma a ɗauki naira miliyan ɗari. a ce wai wannan kudin shine za ka biya saboda kai takara kaga an nuna akan cewa cin hanci da rashawa ya tabbata kenan duk mutumin da ya iya satan kuɗi zai iya zama shugaba saboda kuɗin kawai aka ɗorawa kuma ya nuna mana akan cewa idan kai bandit ne ko ko 'yan bindiga ka kama mutum kai ma ka ɗauki wani kuɗi ka nemi fansa da kuɗin fansa da shi za ka iya zuwa ka zo ka yi takara kenan da shi idan kai ɗan sai da ƙwaya ne idan kai ɓarawo ne duk abin da kake in ne kana da wannan naira miliyan ɗari ya nuna akan cewa kenan za ka zo ka yi takara da shi kuma ya nuna akan cewa ofis na shugabancin najeriya ofis da ya kamata da talaka da mai kuɗi da attajiri da malami da manomi da makiyaya duka gaba daya kamata suna da dama kai ya nuna kan cewa wannan ofis ya zama na sayarwa kenan idan kana da kuɗi za ka iya saya kuma duk mutumin da ya biya kuɗi ya sayi wuri sai yadda ya ga dama zai yi da shi ya nuna kan cewa duk shugabanni da za mu zaɓa idan suka samu dama suka hau wannan wurin yanda suka ga dama za su yi a ce wai a nigeria kuɗin fom fom fa kawai za a saya naira miliyan ɗari kaga ya nuna kan cewa idan ka ɗauki minimum wage da ake biya na salarin ma'aikata a nigeria mutum sai ya kai shekara ɗari biyu da saba'in da takwas kafin zai iya tara naira miliyan ɗari so wannan me ake nuna kenan ga cewa a cewa mutum zai takarar state assembly sai ya ba da naira miliyan biyu kuɗi kuma na sayan fom na shugaban ƙasa a ghana yanzu haka dala dubu biyu kenan ko dala dubu biyu two thousand dollars kaga bai fi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko wani abu ba so idan ka dubi wannan za ka ga cewa yanda muka ɗauko tsarin demokaradiyyar nan mun ɗauko tsari ne wanda za mu yi faɗa da al'umma domin eh, a cikin fati saboda idan muka yi haka mun nuna kan cewa al'umma idan baka da kuɗi kai ba kowa ne a tsari kuma wannan fatin an kafa ta ne saboda ta ceci al'umma ba saboda ta nisanta da al'umma ba saboda haka ya kamata a kawo gyara a kai mu ko matasa ya kamata mu haɗa kai mu taimaki juna mu goya wa juna baya mu je mu shiga wannan takaran mu samu wa'annan manya da suke wannan shawarwari wanda bai dace ba mu gaya musu gaskiya wannan shine nake ga mafita game da matsala da muka shiga a tsarin demokuraɗiyyar mu najeriya Adamu Garba kenan mai neman takarar shugabancin Najeriya. Hukumomin Nijar da Najeriya sun ce sun ɗaura mara magance matsalar tsaro da ta'addabi ƙasashen biyu, inda jami'an tsaronsu za su haɗa ƙarfi don daƙile 'yan bindigar da suka hana al'umma sakewa a yankunan. Kasashen biyu sun bayyana hakan ne yayin da wata tawaga daga jigawa ta gana da takwararta ta da magaran. Ga wakiliyarmu Tamar Abari da ƙarin bayani. Babban burin wannan haduwa dai shine samar da hanyoyin magance matsalar tsaro kamar yadda Abdulkadir Fanini sakatare janar na gwamnan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya ya bayyana. Wannan ziyara ta mu zo irin wannan taro da muke yi muna yi ne don mu kokari mu tabbatar cewa wannan hudda da ake din nan sai dai ta kara haɓaka mu kara kawo hanyoyi da za sauƙaƙa su maimakon mu kara nisanta juna. Wannan shi da dalilin da ya sa muka ga cewa to hanyoyin da za yi kokari bari mu fara samun samun haɗin gwiwa tsakanin musamman tsakanin jami'an tsaron ina nufin jami'an tsaro na wannan jihohi guda biyu zindar da jigawa. An dai girka kwamiti wanda ya tantance bangarorin da ya dace a mai da hankali a kai. Hakan ne ta sa gwamnan jihar da magaran Lawali Madugu ya yi kira ga sarakan gargajiya kan muhimmancin gudunmuwarsu a wannan tafiya. Sarakan gargajiya su ma suna da nasu gudunmuwa wadda za su kawa saboda su ne ke kusan al'umma kenan in wani yayo wani laihi daga eh, cikin nigeria ya shigo cikin nijar musamman ma tana iya sun san ko wane ne ko dan gidan wane ne kenan ana biya sau da kafa tare su da jami'an tsaron sai a cin mai inda ya ɓoye yan ka kamo shi da mu da su duka alheri ne daga wajen mu to da duk wanda yake da niyyar ta da tsaye ko daga can ne ko daga nan wajen mu in mun ka samu an durkusar da shi wannan wuri eh, wannan zama da muka yi sai mu ce yayi albarka sosai taron ya taɓo batun tattalin arziki haka kuma mu kokari mu sake samun wani haɗin gwiwa da yake tsakanin 'yan kasuwanmu yadda za mu yi kokari mu sauƙaƙa wa mu. yadda muke ta'amali da juna daɗe da ƙari dukkaninmu jihohin nan namu guda biyu jihohi ne na manoma noma kuma an san shi da kiwo saboda haka shi ma nan muka tabbatar cewar hanyar haɓaka tattalin arzikinmu ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga cewar an samu kyakkyawan haɗin kai a mu da la'akari da a baya jihar da magaranta mallaki manya-manyan kamfanoni wanda a yanzu suka durkushe tawagar ta ba da shawarwari kan yadda za a farfado da su lalle sun nuna mana cewa wa'annan ma'aikatan ne guda biyu na harkar makaroni da na kuma jema fata ana iya a tada su kuma a ci amfanin su sun ba mu eh, fasa'o'i wanda ya kamata a bi kuma insha Allahu za a ganin abubuwa masu dama sun hito daga wannan wurin kawai misali sun nuna mana cewa kawai an samu miliyon 800 aka sanya cikin wannan ita ma'aikata ta makaroni za a sau eh, injinoni irin na zamani wa'anda za a iya bancan ma ayi makaronin kuma na a yi biskuit. na ma gani kenan in yan kasuwanmu mu nan na can jihar jigawa suka gama karhin su na tabbatar da ba abu ne wanda zai gagara tamar abari murya amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar. a gaida tamar ofishin jakadancin rasha da ke ghana ya wanke gwamnatin rasha daga duk wani zargi da ake mata kan kalubalen da duniya ke fuskanta a halin yanzu dangane da tabarbarewar tattalin arzikin duniya daga accra ga rahoton hawawa abdulkarim da ta aiko mana A cewar ofishin jakadancin Rasha a Ghana, wahalar da ake fama da ita a halin yanzu ya samo asali ne sakamakon hauhawan farashin kayan abinci, kayan masarufi da wani bangare na farfado da annobar cutar COVID-19 a wata sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ya ce halin da ake ciki a bangaren noma ba shi da asali da abubuwan da suka faru a cikin watanni biyun nan, sai dai a danganta ta da cutar da ta addabi duniya a shekaru biyu da suka gabata. Ga dai abin da jama'ar Ghana ke faɗi. ni Suleimani Sharif Idris ni ma dai zan yi ra'ayi da maganan da ambasadan ya faɗa don in ka duba wannan faɗa na Rasha da Ukraine bai kai wata uku ba wannan wahala kuma da muka shiga ƙare-ƙaren kaya tsadan kaya gurin shekara da wani abu kenan tun da muka yi zaɓe ba mu kai wata shida ba muka shiga hali na haula sunana malam isa mai rago jibril abbas ina jin wannan magana daidai ya faɗa domin idan muka lura yanda yanayin duniya wato ke tafiya bayan annobar covid-19 na jin dama duniyan tana fuskantar matsalolin na tattalin arziki kan haka ina kira ga umma da su masu kokarta su ga cewa lalle wannan matsaloli da duniya ke fuskanta na tattalin arziki shugabanni sun ɗauki kwararan matakai wurin ganin cewa an magance wa'annan matsaloli. to ko me bangaren gwamnati ke faɗa game da batun. ni a matsayina abdulwahab aminu wanda ke aiki cikin gwamnatin kasa da kuma dan jam'iyyan da ke mulki mulkin kasan ghana yanzu haka ina ganin cewa kamar russia na neman ta wanke kanta ne to amma bisa ga shaidu kwakwarin shaidu da kasace na duniya da kuma masu sanin tattalin arzikin duniya sun ka fadi russia ne wanda ta dura duniya cikin wanga bala'in da duniya ta shiga cikin wata biyu da muke ciki ko damu na Usman Jafaru dan kwabiya mataimakin daraktar binciken canjin yanayi da kare martabar abinci ya mana karin haske. Amma abun da mu muka sani shine duk duniya an tabbatar cewa rashin zaman lafiyan Rasha da Ukraine ya taba rayuwar mutane. Amma game da batun karancin abincin Ghana ba mu iya mu jingina shi dukan matsalan ya zamana ya fito daga Rasha ko Ukraine. Amma abun da mu za mu gaya shine farko rashin abincin ghana ko karancin abincin ghana na farko yana samun tushen shi daga irin noman da muke yi shuki ko noman da muke yi na ghana noma ne da muke yi da in ba hadari ya yi ba ba mu iya mu samu mun shuki kadan da muke samu 'yan kewayenmu shine kamar burkina togo har yau ya kai indians suke shigowa kasuwanninmu suna sai abinci suna fita da shi alhalin mu ganan ba ya ishe mu bane yasa abinci kuma in yayi karanci dole price kuma ya ji sama sannan na uku sai mu duba a lokacin da muke samun abinci da yawa ba mu da wurin ajiye wannan abinci saboda rana wata yau yasa kaga abincin manoma yana batawa yasa wayanga ababai su ne tushen masalan gana hawa abdulkarim yankfani ya sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida hawawu abdulkarim yanzu kuma ga rahoto na musamman har yanzu dai ana cigaba da gwamnatin fada da kuma kai manyan hare-hare a bangaren yan awali magajin garin da titi da tawagarsa su rasa rayuwarsu sanadiyar taka wata nakiya da suka yi waɗanda yan awali masu ɗauke da bindiga suka dasa musu a kan hanyar mota An da ayar motocin suke yi wa magajin garin rakiyar gwano cikin waɗanda suka rasa rayuwarsu har da zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar kamaru na biyar na hira da waɗansu yan wannan bangaren wanda suka lokaci sake yi sunan su domin matsalar tsaro eh alhamdulillahi malam awal kasan wannan al'amarin da yake gudana a mu nan ya ta da hankali matuƙa na al'umma to yau nan dai akwai abin da ya faru a can ikondo titi su waɗannan mugayen mutane sun dasa nakiya a hanya bayan sun dasa nan she suka fiskanci lokacin da shi gwamnatin wannan jihar din zai wuce da tawagarsa to yanzu shi ya tarwatsar da su to suka rasa rayukansu to kaga wannan irin abubuwan da dama can babu a cikin irin yakin nan dasa shi irin boma buman nan a hanya to yanzu ne aka shiga irin waɗannan al'amuran ga duka alamu a an sun samu sabon salo kenan mm, a wajen hallaka al'umma to wace shawara zaka ba wa gwamnatin kasar jamhuriya kamar wajen ganin cewa ta dakile wani al'amura kare ba zuwa cikin kasar gaba ki daya eh, eh, shawaran da zan ba ma gwamnati shine a a tambayi al'umma don yanzu al'umma su ne idon gwamnati don su fallasa waɗanda suke waɗannan ayyukan ɗin malam muhammadu don gwamnati shi kaɗai ba zai iya waɗannan ayyukan ba don al'umma sun san waye suke irin waɗannan to su rika tona asirin waɗannan kayan kuma gwamnati a nan ƙasan kamaru mu ɗan kamaru ne to gwamnati ba zai iya ɗaukan makami ya je harharbi mutane ba don ina ɗauka duka yayayensa ne ba ka gane ba shi yasa gaga ba buɗe wuta ba ba da izini a buɗe wuta ba don ana ɗauka dai yan gida ɗaya ne ba baƙi ba ne da suka kama na hari daga wani ƙasa to shine da namu bakin da na gwamnati muna roƙon al'umman wajen duk wanda aka gan shi dai a fallasa eh, a fallasa shi eh mun san dai yawanci ana fallasa su to masu waɗanda suke wannan wajen ba su a magana to amma a nemi dai a fallasa shi ko kuma waɗannan mutanen su dage kansa idan an dage kansa dai to za ka ga wannan jihan ɗin mutanen ba za su rika irin waɗannan abubuwan ba. shi ma wannan malamin ga launi ba jiyau ba ga abin da ya ce. to ah, kamar ni masaunin wannan guri abinda idanuna yake gani cikin shekaru biyar zuwa shida to gaskiya gwamnati bai samu nasara yadda ake so ba. Me yasa kace gwamnati bai samu nasara ba? Eh, domin har yanzu su waɗannan 'yan aware ba su ajiye makamai ba. Suna ci gaba da garkuwa da 'yan adam da kisan gilla har yanzu da tsayar da harkoki a daidai waɗannan yankuna. To ya kake ganin sojojin gwamnati ba sa zama ne a inda aka ajiye su domin su kare al'umma? E to kamar yadda idanunmu yake gani to wani lokaci muna ganin su da rashin ƙwazo ko kuma rashin tafiyar da aikin yadda ya kamata. Don kamar waɗansu wurare ana ganin su 'yan ta'adda a gefe guda kuma a can wani bangare kuma ana ganin sojoji to aikin din mu ba ma gane yadda yake tafiya ya harkokin kasuwanci da kuma a makaranta ko kuma karatu da sauransu yana gudana to a wannan yankin da na fito gabaki da dukkan makarantun gwamnati yan awari sun hana illa dai makarantu masu zaman kansu su ma sai sun je sun ga waɗannan an ba su cin hanci sun ba da izini cewa buɗe makaranta amma ba za a da sharuɗoɗinsu kuma ba za a sa kayan makaranta ba kuma dai kaman a linye national mm, taken ƙasa yawwato wannan kuma babu shi babu duk wani wasa ne fatanka fatanka ga wannan kamar to fata na dai eh, su kara ƙwazo kuma dai su na can yawun da su daɗa sa ido su ga waɗanda suka sa a filin daga irin aikin da suke yi haka zalika amurfa na a garin can shi kan ya ce a gaskiya akwai matsala domin a wannan garin nasu kan iyaka yake da jihar da ake gwabza kazamin fada domin yan gudun hijira suna kwararowa cikin garin nasu domin neman tsira da rayuwarsu ga yadda hirarta mu ta kaya yan gudun hijira sun yi mana yawa a ƙasa abin da ya sa abinci ya yi tsada su kuma suke sa daga ka gaya musu kuɗin cirewa suke su saya babu tayawa daga nan kuma ba wannan kawai ba komai da komai sun sa ya yi karfi kuma abin da ya kawo duk wannan sha'ani akwai munafinci a ciki akwai mutane a ciki akwai mutane a waje shi sa duk zancen nan ya tafiya tuntuni banda haka da gwamnati ya sha kan abin to tun da yake ana ci gaba da kirga kuɗi hmm. yanzu kai wani shawara zaka ba wa gwamnatin kasar kamaru da kuma al'umman a kasar baki daya wajen ganin cewa an ɗinke wannan baraka to banda dai mai ƙasa ya yi ƙoƙari ya yi magana da jan ido inda ya magana da jan ido wadda magana zai yi sanyi shugaban kasar kamaru ya kama waɗanda suka fata da ƙayar baya kamar su ah, ah, ah, eh, eh, ayuk sese ba ga cewa idan ya sako su wani abin za a iya samun sauki ba ko ya sako su abin ba zai yi sauki ba domin suna da dabaru dewa daga makamai yake shigowa kuɗi yake shigowa duk shi sa mutanen jejin nan suka gagara bari muhammad awal garba muliyar amurka daga ƙasar kamaru to allah ya kyauta Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin watan. sunana umar mun kai wallen lambununu gaskiya tasirin da azumi yake mun akalla abu ne wanda yakan kara mun lafiya domin duk lokacin da na azumi nauyina yakan dan ragu kuma kan ji daɗin jikina bayan haka yana sa ina ibada kuma ina samun lokaci na nutsuwa a rayuwana to kasancewa wata wata ne ma albarka wata ne kuma wanda ya kamata mutane su kusanci allah kuma su dinga ibada saboda neman lahira to wannan ya sa a kowane lokaci nake fatan allah ya kai raina samu kowane azumi domin iya ibadan da ba na iya yi a wayannan watannin da suke wucewa wanda ba azumi ba a sunana malam ibrahim shuaibu a mazauni a cikin garin jihar bauchi kuma a kobe street alhamdulillahi azumi a matsayina na matashi azumi yana da tasiri sosai a al'amarin abin da ya shafi rayuwata da kuma addini na kana kuma da lafiya ta bangaren lafiya a rayuwata da kuma jin kai da kuma kusantan ubangiji alal hakika a lokacin azumi shi lafiya da nake samu shine kasancewar abinci lokacin da idan aka sha ruwa a lokacin nake bukatan in samu abin da duk jikina yake so kuma nakan in cikin ikon Allah nakan samu in ci wanda yake kan zamanto daidai ba yanda yake kafin azumi ko ko lokacin da ba azumi ba in saka wannan in saka wancan ilan zuwa ina ta karo da olsa kasancewa da ina da olsa amma azumi nakan samu lafiya saboda yanayin ragowar cin da nake yi da kuma irin abubuwan da nake kulawa da su a daidai wannan lokaci haka kuma jin kai nakan yakan sa ni tunawa cewa lallai rayuwan nan akwai waɗansu waɗanda suke idan ni ina da bukata ina da wadata a wani lokaci waɗansu kuma ba su da shi alal hakika yakan bani tunani akan waɗannan ko da bayan azumi nakan tausaya wa su waɗanda ba su da shi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. wani janar ɗin sojin rasha ya ce burin ƙasa shine ta karɓe ikon ɗaukacin kudanci da gabashin ukraine lamarin da ya ƙara fito da shirin rasha na mamaye ukraine fiye da yadda aka zata a baya hukumomin ukraine sun ce kalaman rustam minikayev wanda shine mataimakin kwamandan dakarun tsakiya na kasar ta rasha sun nuna cewa ikirarin da rasha ta yi a baya cewa ba ta da burin mamaye yankunan ukraine duk yaudara ce ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta falasina red crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji rauni a yau juma'a ciki har da mutum 14 da aka kai su asibiti bayan wani fada da ya barke a farfajiyar masallacin Kudus da ya kasance wuri mai tsarki ga musulmi da Yahudawa. Hukumomi sun ce bayan da Falastina suka fara jifa da duwatsu a farfajiyar masallacin. 'Yan sandan Isra'ila sun yi amfani da harsashen roba da gurneti mara cutarwa wajen shiga tsakani. A yau Juma'a wani reshen kungiyar IS ya ɗauki alhakin wasu jerin hare-haren bamabamai waɗanda suka kaikaici 'yan shi'a marasa rinjaye Afghanistan. yayin da pakistan ta fitar da wata sanarwar gargadi kan barazanar da kungiyar is ke yi a gabashin lardin punjab hari mafi muni shine na ranar alhamis inda wani bam ya tashi a wani masallacin 'yan shi'a da ke arewacin mazar al-sharif hukumomin asibiti sun ce akalla mutum sha biyu ne suka rasa rayukansu yayin da wasu arba'in suka jikkata tsohon shugaban kenya mawa kibaki wanda ya mulki kasar daga shekarar 2002 zuwa 2013 ya mutu yana mai shekaru 90 a yau juma'a shugaban kenya uhuru kenyatta ya sanar da rasuwar kibaki tsohon shugaban ya ci zaɓe ne a shekarar 2002 inda ya kawo ƙarshen mulkin tsarin jam'iyya ɗaya da ta kwashe tsawon shekaru 40 tana mulki a lokacin da ya karɓi mulkin ƙasar kibaki ya sha alwashin yin yaƙi da matsalar cin hanji da rashawa ya kuma dasa matakan farfado da tattalin arzikin kasar sai dai duk da bunƙasa tattalin arzikin kasar na kenya an ga ci gaban yaduwar matsalar ta cin hanci da rashawa a zamanin mulkinsa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku ayi hutun karshen mako lafiya mu kwana lafiya.